Man Sale. Ka zo ka zauna. Kana tafa mun me kake nufi ne Jallo? Man Sale. Akwai matsala. Wallahi da matsala. Shi za ka zo ka zo kai mana shiru kake kira mana matsala? To mu ba za mu gaya maka. Hanyar da matsala ta bi ma mu ba bi ta ba. Ka ƙara kawo mana maganar matsala. Haba Jallo. Gidan mai gidana na je. Kuturin danja. Na je na same shi da matar suna zaune. Kai ya zauna hannu na cikin riga. amma sai kokari yake sai ya kaci da yake sai fito da hannun yake har so yake sai ta gane kuturu ne kira nake har tara mai gida har tara mai gida amma ya kaci hannun sai yake na mai ruwa <laughs> jallo kenan wallahi ni ya kaban dariya ba yanzu wannan magana shi za ta zo kake taba man ambatan min matsala a gurin nan to yanzu misali misali in ta gane kuturu ya zamu yi wallahi ni na ɗauka ko wata harka ka zo man da ita wallahi duk hankali na ma shine ya abu ka to ba ran gaya maka yanzu da maimakon ma ka ce a ah, man sale yaya za a yi yarinyan nan ya zama da cewa ko da ta gane kuturu ne shi ba za ta damu ba ai ni da zan ce maka zan maka wannan kokarin dan na san duk yadda zan yi zan iya maka wallahi alhamdulillah ma sha Allah zo mun da wata magana matsala matsala kana ta ambata matsala kai wato muna ra ko sata za in gida ka ba da shawara sai an yi nasara kai ai zan cika ba banza ba tashi hankalin kanka kai ana sale wallahi sai yanzu hakan na kwanta ai ka kwantar da hankalinka da misali yanzu za a ce a je a sami yarinyar nan da hanyar da za a yi in ta gan shi ma duniyar nan za ta ce shi kaɗai take so ba wani wanda zai raba ta da shi wala sai abu wannan hanya ba misali an gama an gama magana an gama magana ai kai surutunka ba ta banza ce. dan ba da manta tun muna yara hmm. ko sata za a yi inda ka ba da shawara to inda aka bi wannan shawarar to sai an yi nasara yanzu kaga eh. ban ci zama ba to yanzu zuwa zan je same shi in ce masa to ga yadda za a yi kawai ai ga yadda za a yi muna zaune in dai ka zo da zance ka jira ni ka jira ni ka jira ni ina jiran ka jira ni kai na jinka ka jira ni kawai a ai ji zancen banza mu dai Allah na tuba in dai hikimomi ne da nasibi da yadda za a yi ko a cutar ko a gyara ko a da Allah ya hore mana wannan muna zaune wai me ke cani saratu kamar yadda nake faɗa miki mutumin nan tun da muka yi aure ya ki cire kayan sa kinga takalmi da shi yake kwana hatta sallarsa ni ban taba gani ba a cikin wannan gidan mu ke dakata wai me ke gaya min haka ne wani irin labari ke bani haka wannan magana ai ba abin da zaki zo kina faɗa gaban mutane bane ko wani na waje ya ji dai yadda na faɗa miki hatta tabarau baya cirewa hulan kansa ko ya faɗi yana bacci ya dinga lalumwa ya ɗaura ɗaukowa ya koma kayansa ni ban san wani irin mutum bane amma na kasa ganewa to ai ne yanzu wannan labarin ba wani abu da zan iya yi akai da zo kina gaya min kuma sannan ke ban da sakarci in ma haka ne ba ki ba wata dabara da zaki ke ki gano abin da so ki gano ba za ki iya fuffunta kayan jikin nashi ba ki ga abin da so ki gani ciccire a jikinsa kika ce mijinki ne umma dai ni dai haka dai na kalla yana kwana to ni yanzu ke gaya min me zan yi akai umma na sani ko zaki ban wata shawara akai ko haka ake yi a'a a'a ni ba wata shawara zan iya baki illa ki tashi da sakarcin ki ki koma je ki je ki wa kanki maganin abin da ya dame ki duk da bayar da zaki bi ki gano abin da kike so ki gano to ai kin fi kowa sani shi ke ba abin da zaki ce umma kawai sai dai ki ce shawarar da zan baki kenan iyakar ta kenan abu fa ba fa yaran fa wurin na zai ah, Habu? Na tsara nan kwakwata gidan kuna ta faman leke-leke? Na wannan mutum da ake cewa kar ta aura. Hmm. Shi duk ban kamar banza ce, kuturu ne? Kuturu? Kuturu. Duk abin nan da ake da wannan abubuwan da ake kuturu ta aura shi. haba habu gaskiya ban yarda da kai ba abokina anya ku abin da kake faɗa gaskiya ne za a kace wannan mutumin kuturu bayan ni na gashi da ido na kace mun wai kuturu ya mata za ta fiyar da kai wallahi tallahi magana da nake gaya miki in baki yarda da abokina ba na san za ki yarda da ni wannan dai aladin da kike ji kuturin danja to ba kowa bane ba wannan dai mijin saratin nan shine kuturin danja kuma bincike muka yi binciken mu ne ya nuna mana kake da tawo kawai kai tsaye muka zo don mu same ki mu gaya miki ko ba gaskiya ba yanzu kana nufin saratu kututu ta aura inna lillahi wa inna ilaihi da abin da muke yi zan kawai mu je ki je ki muna so ki je ki warware mai ki bata wannan auren kawai ko zai alhamdulillah bukata ta ta biya dama gidan zan je yawa yake wala ko ni bukata ta biya zan je sanar mata da abin da yake faruwa in ita bata sani ba ni in je sanar mata dama yanzu gidan zan je daga nan gaskiya na ji daɗin labarin nan sosai wallahi na ji daɗin jin labarin nan wai kai aboki na yake wannan abu wai kai ne ya buƙata ne ya babban burin ka na kai haddasa wannan abu ai ko ban aure ka ne warga ta aiki ne ka ga yanzu hagu Sai abu wani magana ni dai bari in je tukun sauri jeki jeki jeki A gidan nan? Shi ne kake ta yawo da nangai-nangai kaya a cikinka ashe kai kuturu ne? Cikin kuturu ba mutum bane ba? na ce shi kuturu ba mutum bane ne? can ko wallahi tallahi an cuce ni ba zan yadda ba ban gane an cuce ki ma wallahi an cuce ni ba zan yadda ba ai ba magana a nan. ba zai taba yiwa ba kuturu kuɗi na na zuba kuɗi na na zuba kuma ni ma na yi abin da na yi Wala kuturu kuma ba wai kyan bakin ki ma kamar yadda ta mace to kuma zan wani wani wani kai kai komai ka sani saboda Allah Allah wallahi ka san abokin ka kuturu ne shine hadda wani sa'in kiya kuturu ne to menene ba Allah bane yayi eh, kuturu fa Allah ne shi to ah, wallahi ba za ta tabu ba ah, kuma dan yana san shi shi ba za ta taba tabuwa ba ni gidan mu zan tafi ba zan zauna ni gidan mu zan tafi ba zan zauna ba ah, yana taba ni ka ce mishi daina Dama a ce abin da ke faɗa gaskiya ne? Menene? Magana ta fito. Na me kuma? Dama abin da ta faɗa A ci dama da su kuturin ne? To kuma to menene to? To Awwal kuma kun sani kuduru ne? Akuya ta gaya min ni ban yi da ba ta na zo na wani. waye shi Allah ne shi da nan shi kuma gari nan gari nan Allah an cuce ni ina yadda Allah ya baki da mai na wallahi ina ina ina alqur'ani Allah ba ina bannin da koyi munafika bannin da iyali na shiga shiga wallahi ba inda zaki ni alaji alaji wallahi ba inda zaki Kyale ba ina. Ina ban aure ka yi domin ka ba. Ina kake haura tana. Wannan. Tana. Alƙur'ani. Wallahi gidan ba zan tafi. Ina ba inda za ta wallahi. Wallahi ba inda za ta. Gidan ba zan tafi kamar da zirko ni za ta yi. Ba inda zaki je. In kin ga. Wa. Wa. Ka mata dundun. A'a. Ba ta. Ba gida yake son zuwa ba. Da ki gidan. Wallahi gidan ba zan tafi. Allah sai na faɗa masa da ran farko ba zan gidan. Wallahi Allah da ka sani na rantse na Allah. na da look alaji in ce dai igiyar take na hannuna yana hannu ko aikin gama gama ne a wannan yarinya wannan yarinya aikin gama da ya gama aikin gama ya gama za ta dawo a ai Allah ba zai tauye ka gaba ɗaya ba kai in Allah ya tauye ka nan to wani gurin da maka baiwa cikin dare yarinyar nan eh billahi talati wanda na daɗe ban ji shi ba yarinyar nan ni na san ai haka kuma da ka san mafita ne mu kamar yaya ai wani malami ne aka gaya mai aikinsa kamar yankan wuka da a zuwan aiki za a yi mata ko da Allah sa daga baya ta gane kuturu ne kai za ta zama ta daram ko da iyayenta sun ce ta fito za ta ce a ina son miji ba gallo eh. wannan ma ai abu mai kure ba bai kure ba abu mai kure ma bai kure ba ah? amma dai ba aikin gaba gaba ba ba ina kaga kaga wannan yarinya eh sanatu sanatu kai ka san me kaji la haula wala quwwata illa billah ni na ji me na ita ta ji ita ma ta ji